Taken satin rigakafin na duniya na bana shine fatan tsawon rayuwa ga kowa domin kokarin haɗa kan al'umma wajen yin rigakafi ta yadda za su cimma burinsu wadda ake tsammanin zai taimaka wajen kare 'yan uwansu tare da samar da ingantacciyar rayuwa. Haka kuma hukumar ta ware ranakun ne don ganin gwamnatoci sun bi dukkan hanyar da ta dace don samar da ingantaccen rigakafi ga al'umma. Har ila yau hukumar na kokarin ganin tabbatar da cewa al'umma a duk faɗin duniya sun samu kariya daga cututtuka masu masu yaduwa da zimmar kawar da wasu daga cikin cututtukan. Jami'i a hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa bangaren ba da agajin gaggawa na al'amuran polio Dr. Usman Sa'idu Adamu ya ce rigakafi ya taimaka wajen kawar da cututtuka da dama a Najeriya. Mun ci nasara kwarai da gaske kawar da cutar shan inna. Ko da yake dai akwai dan sauran burbushi da yake cikin muhalli wato environmental stress a wurare can da nan. A hakikanin gaskiya rigakafi ya aiki kwarai da gaske wajen shawo kan wannan cututtuka ba ma polio kawai ba har ma su ma shaƙo su rike haƙora da kyanda da shauransu. A nashi bangaren da talawal Musa Tahir ya jaddada mahimmancin yin allurar rigakafi. Idan kwaya cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da nadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Na zanta da wasu 'yan Najeriya don sanin ra'ayinsu game da allurar rigakafi ga kuma abin da suke cewa. Fatima Abdullahi Nuhu kowane ciwo kafin ya kama mutum zaki ji an ce ga rigakafin shi to in har mutum kuma ya samu ya bi zaki ga abin da da yardar Allah sai ki ga an tsallake amma gaskiya idan ba a yi rigakafin ba akwai matsala sai ki ji ana ke ni na gaji kawai da alluran nan ba kuma ya Allah ne ne ike karewa to gaskiya kafin Allah ya kare ka kai ma fa sai ka kare kanka ngozi mata su dinga kai yaran su asibiti domin allurar rigakafi a wannan zarafi din na kira mazaje su dinga mana taimako da kuɗi kuma da advice domin mun ce musu su ba su taimake mu da kuɗi mu kai yaran nan asibiti kar su ce wai ba su da shi domin ko a asibiti in mutum ya je aihuwa ana kan ce wai a wannan lokacin zuwa wannan lokacin a dinga kawo yaro saboda wannan alluran rigakafi din. Adamu Suleiman Jakusko a duk lokacin da iyali na take da juna biyu za ta je asibiti bayan ta gama gwaje-gwajen su har ta aihu za ta bi duk wa'annan sharaɗan na alluran rigakafi duka har sai ta gama a ƙarshe ma har a basu su certificate ga eh, bahaushe ga inyamuri ga bayarabe da kowa a layi ana mishi wannan abin to ina za a saka wani magani ya cutar da kabila guda bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cututtuka a tsakanin al'umma wanda ya sa hausawa kan ce rigakafi ya fi magani hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya